Amurka a birnin Washington DC. A mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 20 ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mace mai ilimi ko mara ilimi. masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu sannan kuma za mu leƙa filin kwalamar mu a ghana sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. Mai sarara barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da ya shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau ma yana tare da matasa maza da mata inda za mu tattauna akan maudu'i mai ɗimi. Wanda maudu'i ba wani abu ne akan magana ilimi ne. Washin mai sauraro idan aka baka zaɓi tsakanin macen da ke da ilimi da kuma wacce ba ta yi makarantar boko ba wacce za ka iya ɗauka ka yi rayuwar aure da ita ko wacce tafi saukin rayuwar aure da juyawa. a cikin zauren namu a yau muna tare da malam yusuf muhammad aliyu wato da matashin dattawa da shamsuddin sabiu ahmad yaro dan kwalisa da malama aisha hamza malama hamida idris malama gimbiya ga nafisa yusuf zauren namu dai a cikin ki har da malama kumsatu hassan inda za mu tattara akan waɗannan mutane biyu mace wanda take da ilimi na boko da kuma wacce ba ta da ilimi na boko wacce ta fi daɗin al'amarin zamantakewar aure to bari mu fara malam yusuf idan kai ne aka sa maka wa'annan a ƙwarya hmm. kowace mace ce har mace aka ce ka zaɓa wannan ga certificate ta kala kala hmm. ta yi wannan ta yi wancan ta je kaza ta je kaza hmm. ita ku wannan to ba dai a magana an dai iya tuwo ya za a yi ai wato na ji daɗin tambayar da kika yi kwarai da gaske kuma abin da nake so ki fahimta wato akan ansa anan ita ce a ka je ka auri wadda kasancewa tana da wannan ladabin da biyayya amma ba da ta tara certificate certificate ba kai dan matashi saboda saboda kana son ka ci zalunci ai babu magana zalun ko kwayin zarra a ciki idan kika lura kika kwantar da hankalinki kika natsu kin ga dai mace mai karatu da mm. farko dai bata da lokacin ka kai dai namiji wannan ka san wannan in ji wane haka ma yake ina ga maki ne idan kuma kika dauki hujja ta biyu idan kika je wurin magana mace mai karatu ai duk abin da kuke magana dai ku je samu zuri'a ne ko eh. a haihu a rike yaya mm. ina za ta zauna ta rike maki yaya abin da yake faruwa yanzu kenan hujja ta biyu wanda ake zama ƴaƴanka suna cikin gidanka baka san kai ma da suka ciki ba kun je kun dauka kun ba ma yar aiki kin ga an sake dawowa wurin wacce bata da ilimin yar aikin dama ai mara ilimi ce kuka je kuka dauko kuka zo ka bata to kun sake dawowa wurin kuma ita za ku ba ma wata zo ta dawo maku da wata tarbiyyan da kuke cewa kai baka auri mai ilimin ba to tun farko ka raka ba auri mara ilimin wanda za ka tabbatar kai dai kawai ka tabbatar mace tana da tarbiyyar ta wadda eh lallai ta san daraja ka ta san daraja iyayenka ta san daraja iyayen san komai da komai wannan an zauna lafiya hujja ta uku da nake so in kara miki a wannan bangaren wanda har yanzu muke kara cutar da kanmu iko za ta rika nuna maka a cikin gidanka cewa ita ma fa zaman kanta take yau ko ma me zai zo ya biyo baya abinda za ta fara cewa ko fa ka sake ni ina da yadda zan yi yawa ki san wannan yi wuta yawa mata kuna jan duk abin da <laughs> bayan ilimin nan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi ilimin nan mm. haka ko abin nan sunne mm. sannan kuma ko abinci zaka ci dan matashi idan babu ilimi wallahi ba za ka iya cin wannan abincin ba ah. girkin abincin shi ah. kanshi idan babu ilimi ba za ka iya girka abincin nan ba mm-hmm. san kai zamantakewa yau da gobe kai su cire nan da muke sawa idan eh, ba ilimi wallahi idan ba ilimi ba za ka gan shi ba ita kanta wanda kake cewa ta da ilimin ko yaya ne ta danyi ilimin ko da na addini wanda kuke ba mu ajiya a gida A'a ba ma jiya ya za a bada ajiya. ba ki ba mu dai wannan mara ilimin. Ni dai ina magana ma kaina ne dan matashi. Mm. Ni ba ni da mai aiki ba eh. ni da burin da ko mai aiki. na yi ilimin nan daidai gwargwado ina da shi na muhammadiya da kuma namu na zamani da muke tuciya da shi zan yi aikin gida na zan fito kuma zo yi aikin al'umma amma wallahi maganar da kake cewa wani waye wani waye wani waye duk bana bayan ka ilimin nan dai komai za a yi yanzu a duniyan nan sai da shi mm. ai ina ganin ma shi malam Shamsu din yana kaman bayan matan nan amma kana ta washe baki a gaskiyar magana zan auri mace mai ilimi ne gaskiya amma ni akwai sharuɗa sosai saboda in ka sake ta babu wani takunkumi akwai damuwa Ah, wato eh. ku kun ba san matan nan dai suna karkashin hannu ku da ah. dame sai na kuke so a yanda yanda rayuwa take idan ka saki mace ka bar ta haka nan babu wata doka eh ba takura da ka ci eh, doka ba takura ba doka wallahi za a samu matsala <laughs> amma tabbas ba za ka haɗa mace mai ilimi da mara ilimi ba. To ya menene hujjojinka? Kana da yara suna makaranta, kana so idan sun dawo baka nan kana wurin neman abinci. Wa zai kula da yaya za a yi an zo da assignment eh. an zo da kaza yaya za a yi yar aiki wato duk aikin gida din aikin makaranta da aka dawo da shi gida eh, eh. wa zai duba wa zai duba in ba ta da ilimi akwai damuwa wa zai duba lafiyar su sai ka nemo wani extra lesson teacher zai zo ya dinga yi hmm. wato komai a dunkule an hada in mace mai ilimi ne ita ce mai girki ita ce lesson teacher kamar yadda kace wato malama mai bada lesson a gida ta dai zama bai boye boyi ita ce a'a ba boyi boyi ba dama aure ai taimaka ma juna aiki ake yi kai ka je ka gama naka boyi boyin a waje ita kuma ba za ta yi nata ba ai dama an ce za ka so sa mata bayani ita ma za ta so sa maka kuma kuna rufa ma junan ku ne in ta bari wani ya shigo na waje mm. za a iya samun matsala a je a ɗauko yar nani ko yar aiki mm. a ce kuma mai gida ya fara neman wancan da aure yanzu saboda Allah menene laifin ita wanda bata yi makarantar boko ba ita a wurinka menene laifin ta baiwa a gidadanci za a yi gidadanci za a yi kamar wani irin gidadanci abincin ma ba za ka samu abinci mai kyau ba eh. saboda kila daga ƙauyen mu na je na ɗauko ta. To ba Allah dan ƙauyen ba sai ya girke ba ke. A'a ban sani ba amma dai wacce ba ta ilimi ba ba za ka taɓa hada shi da wanda ba za ka samu ba Akwai abubuwa da yawa ma. Aisha. Na'am. Kin ji fa. Ƙara musu. Ƙwarai kuwa ai ai ni da ilimi na ba zai yi a ce na ya aje na a ganin da takarduna zan nemi aiki ka aje na a gida gaskiya ba zai yiwu ba zan zauna ba gaskiya ba zai yiwu ba kuma ai mai aiki dan na dauko mai aiki ina gana ai taimakawa ne ita ma na dan dauko ta ne domin in taimaka mata ta dan rabu ni ma da samu wani abu daga gare ni kuma da ake magana ma ne suna magana wai ai wannan shamsu ke magana dauri kaza kaza ai ilimi daban wayewa daban akwai wadda take da ilimin amma ba ta da wayewar da za ta yi wanka ta kashe daurin sannan kuma akwai wadda take da ilimin abincin da mai wayewa za ta yi mai ilimin ba za ta yi shi ba wata digirin digirgir gare shi amma in kin ga kafarta a shafa kamar kamar shafa da lalle ma in ce baya mata akwai wurin sa sim kenan da memory card akwai akwai zaren ma ba kalan yadin ba ne haka ake su amma kin ni dai ina da ilimi in miji na mun zauna eh na san ina da ilimi zai iya ce min yau ga kina takardu eh kaza kaza ba na ra'ayin ki aiki dama ina karkashin ka ba zan yi ba san zauna a gida amma da gaskiya da ilimi na ko ka kamin kishiya mara ilimi ha ba kai ma ka san ai <laughs> za wani guri za a buga mulki ne da kanta ma sai ta bar gidan buga ji gida <laughs> wato abun ba zai haɗu ba zai ai na shi muke zaran ma ba kalan yadin bane <laughs> ai kamar yadda shi dan matashi ya ce da kuma ita gimbiya mai ilimi da mara ilimi ba sa daidaituwa kwarai da gaske kamar yadda shi dan matashi ya ce ɗabi'a ce misali yanzu mai ilimi zaki ganta wata tana da tarbiyya ɗabi'a ce ta ɗan adam kowa akwai yana da hali mai kyau yana da kuma wanda bai da kyau mm. to mai ilimin zaki ganta e tana da ilimi wasu za su ga kamar auren mai ilimi ba za su iya tankwara ta ba to za su tankwara ta fiye da wata wacce ba ta da ilimin wata ba ta da ilimi ga rashin ilimi ga rashin tarbiyya ciwo biyu kenan ya haɗe mata za ka ganta wani lokacin da ita da mahaukaciya ba su da bambanci sannan maganar da yake cewa za tana da ilimi tana da eh, za ta yi gogayya wurin tafiya aiki a yanzu rayuwa taimake ni in taimake ka ne in ka kawo shinkafa ba gishiri ni kuma zan kawo mai ɗanɗano da yar kaza ma kila sai a haɗa kin ga zama ya zauna daidai to kin ga wa'an nan da yake cewa za a kira mai aiki ta zo ta wadda ba ta da ilimi ta zo mm, ta tarbiyya yanzu ina an wuce wannan matakin akwai crèche a makarantu in yau kika haifa jariri za ki je ki mai rijista a wannan makaranta shi ma za ki ga ta so da ilimin shi kenan ya biyo uwa da uba kin ga an ci gaba kenan ko eh, nafisa idan ke ce aka ce ga mai ilimi namiji mm. da kuma wanda bai da ilimi amma yana da 'ya'yan canji mm. in ana ki tunanin ne ah. wanne za ki riki a matsayin abokin rayuwa a gaskiya a gaskiya a gaskiya wallahi tallahi mai yan canjin nan zan dauka wato shi ne mai zaman shi gaskiya za a fi samun zaman lafiya gaskiyar magana saboda me kin ga idan bai da ilimin nan ni kuma ina da ilimin mm-hmm. kin fahimta eh. a hankali a hankali zan dinga sa shi akan hanya zan dinga nuna mishi abin da dinga juya dukiya a ko ban juya dukiyar shi ba dai amma zan dinga daura shi akan keken da ya kamata ba zan daura shi a keken bera ba gaskiya zan daura shi a keken ne da ya kamata gaskiya ya tafiyar da wannan dukiya eh yadda take da sauransu kuma a samu kwanciyar hankali insha Allah za a samu kwanciyar hankali kuma wallahi zaki ga ya to ya magana biyayya tunda kike da ilimi shi bai da shi zai yi wallahi zai yi zaki biyayya shi ma zai biyayya Allah shi ma zai yi kin san Allah a'a ba zance ita ce miji ba ku an ce min ne kin ga shi bai da ilimin mm. ni ina da shi mm. yanzu misali ya fita ya je ya nemo wannan yan canjin nasa mm. to kin ga yanzu dai muna zamanin da komai ne sai da ilimi ko da sana'a kake yi ko me kake yi dai sai da ilimi to shi bai da ilimin nan amma ni ina da shi to wallahi zaki ga mun zauna lafiya sosai sosai da shi duk idan ya samu abin da ya kawo ni zai nema ba zai nemi wani ba ko abokin shi ba zai nema ba ni zai nema matar saboda me saboda mun fi kusa da ni da shi to shi da dalilin ki na auren wanda bai da makaranta kwarai kuwa gaskiya samun kwanciyar hankali samun kwanciyar hankali kwarai kuwa wannan miji zai ma mata sosai to kefa zaki yi mishi biyayya zan mishi biyayya zan yi Allah zan yi mai biyayya Kusa wannan abin da ya faru da Nafisa a garinmu mm. haka yanzu haka yana nan mutumin zai rubuta naira dubu ɗari biyu da hamsin wallahi ya kasa kuma matan shi akwai wanda tare ma muka yi makaranta da ita amma fa ba zai je gida wurin matan ta tashi ta rubuta mishi ba sai dai tafi bakin titi ya je ya samu wani ya rubuta mishi ya eh, da Allah rubuta min dan je in cire naira dubu ɗari biyu da hamsin din nan ne ba san ya san rubuta ba ga matan ka wata fashion kuma yadda ga saboda ya da bai da shi wato zamantakewa ba za ta yi ba za ta yi ba wala ba za ta yi ba tunda ga matan ka nan ta yi makaranta makarantar kwana ce kuma ingantaccen makaranta ta fa mai kyau wanda dai Allah na tubin ka sakandare nan ka san dai a rubuta ka gani a faɗa ka fahimta mm. amma kuma ba zai sa ba za ka zo gurin mata ta ka ce rubuta min kaza zan je wurin ba Banki za ta kara zero zero ne ta kara sifili sifili. To ba shi zai je bankin ba. Shi zai je bankin shi ba ita za ta je mishi banki. Shi zai je da ko kuɗin shi. Mm. Da aikin san wani sun ce ba sa son su ringa sanin me me suke ciki wato nauyin aljihun su. Oh. Wasu kusa in suna naira 100 sun nuna muku ashirin ne. Oh, to mm, eh, ba hannun dama ke cudan na hagu ba kenan. To kila da. Ba hannun dama ke cudan na hagu ba. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Ni gaskiya gwaran ɗauki mai ilimi, dan na san watan wataran ko bai da abin yi, insha Allahu wata rana zai samu. Dalili na kuwa shi mai ilimi tafiyan ma zamantakewan gidan zata ta gan shi gwanin ban sha'awa mm. saboda me dukanmu muna da ilimi yana da shi ina da shi sannan yauwa sannan yanda za mu tarbiyyatar da mu ni da shi shi ma za ta ga ya bambanta fiye da a ce shi bai da ilimi ni kaɗai ne nake da wannan ilimin a misali kamar wannan asibiti da ake zuwa awo ko wani abu sai ta ga ya ce shi fa bai san da wannan ba shi a ƙauye fa a gida ake haihuwa da sauransu mm, ni akwai wanda na sani wanda rashin ilimin ne ya kawo haka ya zo ya auro mata ita matan tana da ilimi daidai gwargwado ta zo ta yi ciki ya hana ta zuwa awo haihuwa ya zo ya ce shi fa a tafau a gida fa za ta haihu haka nan dai sanadiyan tafiyar ta kenan wato aka rasa ta aka rasa ta amma duk da haka maimakon wannan abin ya zama ishara a gare shi amma duk da haka har yanzu yana nan akan bakan shi ya sake auro wata ya sake auro wata to karshen shi ma an ce kamar ma matar ta gudu ta gudu saboda san jahilci da abin nan ba daidai bane cuta ce bala da matashi na ga sai tsama kake ai dole in tsama ne dan abin da nake so a to ki fahimta ana wurin akwai bayanai da tabbas kowa yayi bayanai Hamida ta yi bayani Nafisa ta yi bayani Aisha ta yi bayani da kuma ita ma kanta Aisha Hamza Hamma da Kumsat abinda nake so wato nan wurin ku fahimta kwara ɗaya ne akwai batu wanda zaki ga cewa akwai ɗabi'a ta mutum amma abin da yake faruwa to bangare na magana ilimi ba wai ilimi ba ne yake wai cewa wai yanzu wai ko mace in tana da ilimi ko bata da ilimi wai ita ce wai za ta sa wai dole ta saitu ko ta koma kaza a'a in ra'ayin mace dama na yawace yawace ne wallahi ba ilimi ba sai ta wannan yawon saboda ɗabi'a ta ne kai kuma in baka ka san wannan yawon ita kuma take yi to sai fa kun samu wani sabanin duk irin ilimin da kuke da shi ai akwai yanzu gidajen masu ilimin ga nan babu abin da babu a gidan na komai da komai amma kuma matsaloli ke faruwa har yanzu yanzu nan kuma suna da ilimin bokon suna da ilimin bari ki jin miki ajabinta idan yanzu kika dauko ma masu ilimi na qur'ani da hadisi daga bakara har zuwa nasu kika ga illolin da suke yi kare ba zai ci ba idan kika je kika dauko yan boko wanda suka kai har masa zigiriya kowane irin matsayi za su kai kika ga illolin da suke yi jahili ba zai yi shi ba to shi da ba zaɓi. aka ce da me ilimin kake son zama ko kuwa misali da wacce bata yi sa na ce maki ai me ilimi dole aiki ne na mata yawa ni na gaya maki wannan maganar cewa da sai an kara koma dole ina gaya maki bai haɗuwa da hagu da dama ta haɗu iri ɗaya ki ce wai kuma kina neman wai ki daidaita su wai si daidai duk sadda kake da ilimi ma takka ta nisan ilimi kuka kai kuna da digiri da kai da ita tana da digiri kana da digiri to reni da rashin kunya sai ya shigo cikin wannan tunanin. haka ma yake ne ya ma faru ne ni ina da hujjoji da yawa nan wurin da zan iya baki a cikin to ka fi samun misali wacce ba kai kana da ilimi ita ba ta da shi ya fi maka asali ai ina ga miki misali ilimi na ga miki mahanga mahanga ne akwai ilimi na zamantakewar rayuwa kin san rayuwa fa mu'amala ce kada ki taba dauka yana rayuwa ma ilimi ce ma'amala ita ce rayuwa ba mm. yes akwai wanda yanzu ga cewa yana da ilimi amma bai da kirki mm. amma in ka iya mu'amala da kai da mutum za zaka iya jawo mutum ma ra'ayinka idan dawo mu ai yanzu muna son san matsayin ka ne me ilimin ne ko ai ba na san wannan ne ni san ilimin dan ba za ta yi min abin da nake so bane ne magana da nake gaya maki mai ilimi sosai ai shine da mai ka ba san mara ilimi na in ga mai yadda nake so ka za ta yi ne magana to ka ji magana malam dan matashi ya ce shi ya fi son mace da matar ilimi wanda zai juya ta eh. ya markwada ah, ba zan zalunci ko bane yawa ya sa ah, Aisha na'am kun yi ta bugawa kun je gaba kun je baya kuka ce ku fa sai mara ilimi mm. me yasa kike son mara ilimi a matsayin abokin rayuwa eh to gaskiya ni dai ni ana wa ra'ayin ba ra'ayin wani ba ba ra'ayin Yusuf ba ba ra'ayin kuma ba ra'ayin Nafisa ba ra'ayin kowa ba ra'ayina na kaina mm. gaskiya ba zan iya aure mijin da zamu zo muna gogayya abu tare da shi ba saboda ni mace ce ita mace duk inda ta ga ta dan fi mutum da kaɗan za a samu matsala a gurin akwai kwarai kuwa so zan iya ganin ai yau a ce ni mijina ya ni na fi mana mara ilimin kin ga mara ilimin kamar yadda nafisa ta faɗa ta ringa taimaka mai da abu kaza ta ni ban ina aura kai mai ilimin nan za ka zo da ilimin maybe girman kai ma sai shiga kanka da ilimin naka ke ma girman kai ba zai iya shiga kanki ke ni da gaskiya ba zai yi ba saboda ni ina faɗin nawa ne ba zai taɓa yi saboda ni ina ganin ai ina karkashin ikon sani shi kuma wannan mai ilimin girman kan zai iya har sa mai cewa shi ba zai iya neman wani aikin da matsayin shi bai kai ba yana da aikin da irin karatun shi ya fi wannan mm. matsayin aikin amma yana ganin da karatu na in je in yi kaza to littafin zamu ci to wato ke inda kika bullo kenan mm. in saboda shi ilimi yakan dan sa su dan girman kai da cewa ba za su yi aikin hannu ba ba za su yi aikin karfi ba dole sai aikin ofis shi ko wannan mara ilimin kin ga ta gashi da arziki za a ci a ci a ci har abinda ma mai ilimi mai digiri mai digirgir din professor ma ba ta girman kai babu girman kai zai fita ya je ya nema da wahalar shi kuma ya ka in ci in ya nema zan ce mai yanda bai je boko na ba zai ce ina so kamar randa about rice kuma zan girka shi amma ya ce menene wannan in ce kaza ne kuma mu zauna mu ci hankalin mu kwance kai da kike takaba baka da ilimin yau ina ce a kullun kai lissafin ka zaka Abuja kullun lissafin ka zaka Lagos kullun lissafin ka in wane ya kaza kana tsammanin zaka samu wani a cikin bara a samu ba ba na ra'ayin wannan kuma ku ta musu da juna mu ta musu ba na so mara ilimin nan dai da wannan dan abin duniyar nan naka mu zauna mu ba mu juna shawara a samu a abin ga abin ga masu ilimin nan ma taimakon iyaye ba sai zama aiki dan shi kanshi ma bai ce balantana ya taimaka ma iyayenki balantana ya taimaka ma nashi ke hamida kina jin irin wanda aka yi kudin tafafa masu ilimi anya ba an ce ilimi gishirin zaman duniya ai ko tabbas shi ne gishirin zaman duniya kuma yanzu za a da wanda bai da ilimi kwarai da gaske ni akwai wa'inda kamar yadda ita Aisha take cewa zaman mai ilimi da mai ilimi ko a tarbiyya a yanayin abincin da za a ci eh tabbas na sani su abin da ya sa ita Aisha take maganan cewa mara ilimin nan yana da dan abun duniya ita fa ki duba ki gani juya shi fa za ta yi za ta juya shi ne tunda da yana da dan abun duniya in kaza ne ta ce za ta mai roundabout rice bai san menene ba mm. ya ce mata nawa za a yi sai ta ce mai aika kawo dubu kuma kawai za a yi maneji kin ga ta yi amfani da eh, da da da iliminta mm. ta kuma yaudare shi akan shi jahilcin shi ta ci mm. amfanin jahilcin shi kenan amma kamar yadda Aisha ta ce tarbiyyar yara auren mai ilimi wanda ake musu lakabi yanzu da comrade ko hmm. comrade ko ina yanzu ko a social media an san cewa comrade kaifi daya hmm. ne hmm. dan gwagwarmaya ne zaki ta takalmin comrade ma in kika duba zaki ka ya riga ya lashe saboda me kawai yana sauri ne je ga dai me za a dawo a rufa ma juna asiri zaki ga yana respecting matan shi yana girmama shi ta tana girmama shi sannan yara zaki ga sun taso a natse da kin gansu kin san cewa eh masu ilimi ne akwai wani magana da karshe ga marasa ilimi to a dai nemi mai ilimi mai nemi ilimi mata an har waka aka kace mai nemi ilimi ilimi dai shi shi ne ta kasance mai ilimi ko bai da shi shi kenan ke dai zaki kai yaran irka kafi a asibiti kin san su duk wata zaki je ki kai su komai na duniyan nan ma lahiya lau zaki kare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu a Ghana Hawa Abdulkarim Young Pioneer da bakuwar da ta gayyato mana. har ila yau muna tare da kubra diamond wadda aka sunanta dai sosai kubra ibrahim ko na diza kamfanin mu ne diza to kubra <laughs> ya Sai wani abinci zaki da famuna oh salad Okay. Salad. Salad. Salad nga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu diarrhea. Kai ka samu food poison. Okay. Salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mhm. ake zuba ma salad. Ruwa dai na cikin gata. Eh, esa eh, yana bau abin da bai da kyau na shi shiga cikin kisan kan da yake nan mm. isa salad inda ka yi salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water mm-hmm. ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako kasa ako dauda jikin sala in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zo ana bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankare in cicire dauda dauda jiki sai in zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na yangan blender na yangan grater na yangan slicer amma na fi son doki hannu na na yin nan gajiya Mm. ntankwama ne hyɛ de n'anika cikin asanka aka mm. mi hɔ yasɔra mm. mi ni sanzo yi carrot na in slice kanana kanana kanana kan chopping board do ina da karfi shin kawo green pepper in zone slicing shi kanana kanana shin ka spring onion spring onion kuma na da dauda mm-hmm. in zone jajjara shin zo yanka shi kanana kanana shin kawo radish shi kuma in zone slicing shi kanana kanana yanyanka shi kanana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na yin bol salad ne da na yin dafa liver liver anta shi na dafa na kare shin doki hannu na mm, murza in murza shi in chicken kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai sai in shred shi in doki na in cire flake na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad nan na kawo bo gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na. Mhm. ya ban sun saran sa stakis da su sadi mhm. amma cream nan da yana nan ya sani na kare shin kawo tray na nice tray sai zo fara na lay salad na cikin tray na. ina shirya shi ne in rectangle shin oh. ba bayan shi in kewaya shin zo sa green pepper da na slice shi circular nan ezigwe ai cucumber na mance cucumber mm-hmm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na mm-hmm. in zo zuba kai mm-hmm. shin kawo yellow corn in zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na ya sa fai mhm. kai she yanzu oyelin, liva nan she zo mhm. zuba kan salad she mhm. na muzai she spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi she zo zuba in zuba kai ba mix so na arrange mhm she zo in zo zuba shi kuma kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in doki to dai in diba kamar side ga guda side ga side ga side ga mm-hmm. sometimes kuma shirya kayan nan duka sana kawo cream na. eh sometimes kuma ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please in mm-hmm. kai kana son don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle mm it's better you eat salad without cream mm -hmm. and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo fuel sa ka shin aji to wannan salad in ka ci she kwana she gobe da safe da me ake ci ne wannan brodo mm-hmm. ka ci da shi brodo ka ci da shi pano ka ci da shi jollof mm-hmm. ka ci shi ka haka nan mm-hmm. ka ka tattauna kuma kana shan tea da shi bread ya kakannin da aka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Ah, Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, inda ki serve table etiquette ka ki mix ba shi. Kai kina son ya jima a ciki. Mhm. Ki san wani saladin ana yi bai jima sai ya bata. Yasa ka ki sa naman ciki. Liver nan nan ka sa ciki. Naman kaza ma ka sa. Kin separate duka ne. In da zo a ci. Yasa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine kowanne da suna kan table isa wanda dai ci iya zo shi da kanshi bai son wan don a lot of people are allergic to a lot of things Me shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin fridge amma starkies da sardine da ka bude don ba ka bude ka sa cikin fridge bai da kyau becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge in kina da staki eh, eh, staki yana eh, cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh e sa ka ki bude ma in mhm. ba ki yi ready ki ci ba mhm. ka bude oh, is poisonous me yasa poison because of the can kin ga yau ga ko cancer mhm. ko ciwo ciwo da yawa na ji wai cikin abinci mu da muke ci shi ke kawowa ina gan kaman in kayan ga da ba mu pay attention maybe muka sa sa hankali ya yi ball life span mon e mu mata muke mu muke samun kansa pa isa muka duba wanga abu duka ya yi stop shi. sauraron mu a muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa wato Julie Leather da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kasance lafiya yau da gobe